gabata bayanin da ya gabata tana da ayoyin kusan guda bakwai wanda Allah mabukin sarki ya bude ta da magana cewa shin ba ka ga wanda yake karyata ranar sakamako ba shine a hatin lafi duka zubi ma'ana shi ba wannan wanda yake karyata ranar sakamako ba ma'ana a gyama shine wanda yake tun kujerar maraya yake tun maraya akan dukiyarsa sannan baya kwadaitarwa wajen ciyar da muskinai wanda yake talaka kenan ko talakawa azaba ta tabbata ga wasu daga cikin masu sallah su ne waɗanda suke rafkana a kan sallolinsu ma'ana suke da wannan sallolin da su kan lokutansu ba sa lura da wajibansu da sunnoninsu da ƙa'idojinsu da komai na wannan sallah tasu da haka Allah zai musu azaba a kan wannan su ne kuma waɗanda suke riya sannan suke hana taimako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 الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف bismillah Allah yake cewa bi ila ma'ana abinda sabawa quraishawa abinda suka saba a kansa shine da ilafi quraish abinda quraishawa suka saba a kansa ilafihim saba wasu rihilatar shitari wasai akan wannan tafiya da suke ma'ana rihilatar shitari tafiya da suke a lokacin sanyi shine a shita zuwa yaman suna tafiya zuwa yaman domin yin kasuwanci wasai da kuma lokacin bazara zuwa sham yan ba suna tafiya da shekara wajen wannan kasuwancin nasu shi sa Allah ya ce ila quraish akan sabon wannan qurayshawa ila fihim illata yi wa sai akan wannan sabawa tasu da suke tafiya ta kasuwanci zuwa wannan yaman da sha, shi ta yi a lokacin sanyi wasai da kuma lokacin bazara sai Allah ya ce falyabudu rabba hadal bait to saboda haka ku bautawa ubangijin wannan daki shine dakin Ka'aba da Allah barkin sarki ruwa wanda yake ma abokin wannan daki ku bauta masa allazi afa'amahu min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa da Allah suna cikin yunwa da bukata Allah ya azurta su ya ciyar da su sannan wa amanahu min khawf ya amintar da su daga shi ne tsoron da ya zama kamar da mu karanta a cikin a tim nan gaba insha Allah lokacin da sarkin Habasha ya zo domin a rushe wannan ɗakin Ka'aba Ka'aba ta take to Allah ya amintar da su da wannan tsoro da yake da kuma ya ciyar da su daga abinci wannan yunwa wannan sura a wacce take tana tare da wacce take kafin ta alamtara kai ne wanda a cikin wannan sura bayan bismillahir rahmanir rahim Allah yana magana akan cewa a da anna ma'ana inda kuma a masana an makata alki'il wa ahlakna ahlahu fi ilafi quraish fi itlafihim wa shinami fa ma'ana wani jima'i bi waladihim aminin bayan Allah madaukin sarki ya amintar da su daga bayan Allah ya amintar da su daga shirin waɗancan mutane musamman shi sarkin Habasha lokacin da ya turo shi Abarha kenan yanzu ya turo rundunar da mushe wannan ta'aba da to aka ce lokacin da Allah madaukin sarki ya tsira da sauran wanda suke masu imani haka Allah ya kare garinsa ya kare ɗakinsa na maka na ka'aba kenan daga waɗancan ma'abota giwa da rundunarsu bayan Allah ya halakar da su saban da Qurayshawa suka yi akai shine suna tattaruwa a garinsu cikin aminci bayan sun je garin Yaman ko Sham domin wannan kasuwanci lokacin da suke fita lokacin amana ashita lokacin sanyi da kuma wasaif da lokacin bazara aka ce almurad bi zalika ma kanu ya'rifuna min ar-rihla bi shita'i ila al-yaman wa tisai ila sham abin da yasa aka faɗa wannan sura shine abin da suka kasance sun saba da shi dabi'a su shawa tafiyar da suke a lokacin sanyi zuwa yaman dan kasuwanci da kuma tafiyar da suke a lokacin bazara zuwa sha bil mutatir kenan wa ghayr domin su yi kasuwanci da wasu bukatu nasu na rayuwa kuma ya rubu suna ila min aminina fi asfarihim bi azamatihim inda nas sannan sai su dawo daga wannan yaman da suka je da kuma sha su dawo da zuwa garuruwan su suna cikin aminci ba sa jin wani tsoron komai su dawo da wannan tafiya tasu saboda girman da suke da shi a wajen mutane saboda me saboda kasancewarsa suna zaune a kusa da haramin Allah ɗakin Allah ke to da haka mutane ma suke girmama su duk inda suka je suka yi tafiya za a girmama su saboda mazauna kusa da ɗakin Allah ne ma'ana ka'aba kenan suna zaune a garin Makka wanda ya san su zai girmama su wanda ya san su bayan ya girmama su to zai ringa kokarin haɗa kansa da su domin ya samu wannan aminci da yake tare da su sannan sun kasance a wannan shine halin su suna yin wannan tafiya sannan suna tafiya domin wannan kasuwanci fi shita'ihim wa saifihim a lokacin wannan lokacin sanyin da kuma lokacin bazara saboda haka wa amma fi hali iqamatihim fil baladi fa kama qala ta'ala amma lokacin da suka dawo daga yaman lokacin sanyi ko suka dawo daga shisham lokacin bazara to idan suka dawo suka zauna a garinsu a halin zamantakewa a halin lokacin zaman gida sun kasance Allah yake cewa a walam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatasaddafu nasu min hawlihi hakika mun sanya wannan harami na Allah ya zamto amina ya zamto mai aminci wa man dakhala kana amina wanda ya shiga maka ma'ana ka aba kenan harami da maka to ya samu aminci za a bashi aminci gari ne na aminci saboda me a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a shi a makka idan aka je ba a zantar layu da shauku ba a zantar abin da yake na bishiyar sa ko wata kaya sannan wala yuktalar mana yuktalar sannan ba a zantuwa idan an je ka ce na zanci abu bari mu ɗauka amfani da shi sai dai ga wanda ya san abin da ya tsinta ya san me shi zai ba shi ko kuma zai ba wanda suke za su ba masu wannan abin amma ba a tsinta abu a ganin maka a ce tsintuwa ne an gane ko saboda sannan kuma wanda ya shiga ciki za a ba shi abinci za a ba shi kariya ba a yanki a ciki sai dai idan me idan kare kanku idan aka zo za a yanki ku dole ku kare kanku da Allah yake cewa fa in qatalukum faqatuluhum ta jazaa'ul kafiri idan suka yaƙe ku ko da a haramin ne ku yaƙe su wannan shine sakamakon kafirai domin ku kare kawunan ku dan harami ne wannan ba zai sa a shiga a kashe ku kuna ji kuna amma ku takali fada ku zo ku sa ma'ana ku janyo fada a wajen harami wajen ɗakin Allah wannan babu wannan domin ɗaki ne wanda yake na aminci bauta ne ake yi a wajen wannan harami din to shi yasa anan aka ce a na ta anna harafan harfan aminan wa ta an-nasu min hawlihim saboda haka sai Allah ya ce ila bihim mihlata shita'i wa sayf wannan sabon nasu da suke wajen tafiya a lokacin sanyi zuwa yaman yaman da kuma lokacin bazara zuwa sha jarin ibu da yake cewa abin yake ana nufin shi ne a cikin wannan ana nuna a cikin wannan aya ana nuna mamaki Allah yake nuna mamakin wannan Qurayshawa yadda suka saba sannan kuma yadda suka saba da wannan tafiye-tafiye musamman lokacin sanyi da kuma lokacin wannan bazara din sannan ana nuna mamakin yadda Allah madaukakin sarki ya ni'ima a gare su a wannan gari nasu yadda Allah madaukakin sarki ya ciyar da su daga yunwa aka yaye musu yunwa sannan aka amintar da su daga dukkan wani tsoro da ijtiba'in muslimina ala annahu basuratani da to wannan shine magana da aka yi bayan wannan bayan Allah ya nuna wannan ɗabi'a ta kurai shawa, yadda suke tafiye-tafiye da wani ila shukri hadhihi mata 'azima sannan sai Allah ya shiryar da su ɗaya musu nuni akan wannan godiya ma'ana akan godiya akan wannan ni'ima wacce take mai girma ba ima da ta kai a baka abinci da aminci wannan babban ni'ima ce idan haka bayan Allah ya nuna gurin shawa wacce ɗabi'a ta su an tuna musu to kuma sai a tuna musu ni'imomin da Allah ya musu manya-manya guda biyu shine aka ce to idan kun tuna wannan ni'ima da aka ce Allah allazi afamahu min du'i wa amanahu min khauf wanda ya amintar da su daga yunwa ba magana yunwa sannan wa amanahu bin khauf ya amintar da su daga tsoro gari akwai lafiya akwai security babu rashin security dama gari aka samu abinci da zaman lafiya to shi kenan gari ya zauna lafiya amma idan aka rasa ɗaya daga ciki to lallai gari ba lafiya dole a samu abinci isasshe a ƙasa to ƙasa sai ta zauna lafiya sannan a samu zaman lafiya ba tsoro ba abin da ake tsoro na rashin tsaro ko kashe-kashe ana tunani ba zaman lafiya to ƙasa tana cikin tashin hankali to shi yasa aka ce to wannan babban ni'ima ce wacce Allah ya yi wa shawa ya ba siyar da su abinci ya amintar da su daga yunwa da kuma ya ba su aminci zaman lafiya to dalilin wannan sai aka ce fal ya'budu rabb hadhal bait to dan haka ku bautawa ubangijin wannan ɗaki shi ne aba wanda shi ya ba ku wannan abincin da aminci to shi ne fal wahiduhu bil ibada kama ja'ala lahum haraman aminan wa baitan haraman saboda haka su bauta wa Allah madaukin sarki su kaɗaita shi da bauta kamar da ya sanya a gare su a cikin wannan harami suka samu aminci sannan kuma ya sanya wannan ɗakin Allah ya zamto mai alfarma shi yasa aka ce inna ma umirtu an abuda rabba hadhihi al-baddati allati harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin Allah ya ce kadai abin da abin da aka umarce ni da shi shine bautawa rabba hadhihi al ma'ana bauta ubangijin wannan gari na maka kenan allazi harrama ha wanda ya haramta ta ya zama ya sa gari ne mai alfarma mai aminci wala kulli shay Allah yana da komai sai ce wa umirtu an akuna min almuslimin kuma an umarce ni da in kasance daga farkon musulmai to shi da aka ce allazi aqamahu min du'in huwa rabbul baiti wanda ya amintar da su daga wannan yunwa shi shine ubangijin wannan ɗakin ka'aba wawan wa huwa allazi at'amahum min shi shine wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amalahum min khawf ay tafaddala alaihim bil amni wa ruqas dubu, bil ibada wahdahu la sharika lahu wa la ya'budu min dunihi sanaman wala niddan wala wasana saboda haka sai aka ce wa amalahum min khawf bayan ya amintar da su daga tsoro ya fifita su ya ba su wasu halaloli na amintar da su da ya ya sauƙaƙa a gare su halin rayuwarsu tunda akwai aminci akwai abinci akwai zaman lafiya akwai komai to sai aka ci dan haka su keɓance shi da bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya kada su bautawa wani wanda yake koma bayansa bangaren abin da ya shafi sanaman wanki kada su bauta a gunki sannan wala diddan ko wata kishiya kada su sanya wa Allah kishiya wala wasan ko wani abu da ake bautawa wali haza malista jafa li hazil amr jama'a Allahu lahu baina da duniya wa amri da akhirah saboda haka aka ci duk wanda ya amsa wannan kira da umarni na Allah to Allah zai tattara masa amincin duniya da amincin lahira gaba ɗaya. sannan wa man asawu talaba umamihu amma wanda ya saba wa Allah da aka ce ka bauta wa Allah kada ka shirka da shi da komai to in ka bauta wa Allah shi kadai baka shirka da shi da komai zai baka aminci a rayuwa ta duniya da lahira amma in ka ya zamto ka saba to Allah zai kwace waɗannan abubuwa daga gare ka na daga wannan abinci da kuma samun abinci zai zama abinci ya yi wahala ana cikin kunci ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ألا والله sai mun jarabce ku bi shay'in min al-khawf da wani abu da wani abu daga cikin tsoro firgici rashin zaman lafiya alƙawari ne sai an jarabce ku da shi ma'ana bayan an ce min al sai aka ce wal juhul kaga abuwa guda biyu al-khawf tsoro da yunwa sannan Wani naqasin min al da ta waya na daga wani abu na dukiyoyi zai zanto kasuwanci ya yi karanci ko kuma mai kuɗi sun yi karanci a wani mutane ko masarufin abubuwan da ake amfani da su sun yi tsada ga rashin kuɗi Wani naqasin min al da ta waya ta dukiyoyi zai zan kuɗi sun yi karanci ko kuma kasuwancin ya kare ko ana ta samun asara da sauransu Wani naqasin min al sai aka ce wal anfusi da kuma abu da za a tura muku na rashin lafiya a karan kanku cututtuka yau daga wannan cuta ta zamani ta fito yau wannan fito gobe wannan fito duk jarabawa ce ta Allah wal anfus ya kace wa samarat da kuma fari yunwa yunwa rashin abinci rashin abinci amma aka ce wa bashir sabi kai hakuri ga wanda suke masu hakuri akan duk abin da Allah zai jarabce su da su za su yi hakuri su koma ga Allah san cewa Allah ne ya dora musu kuma zai yaye musu shi yasa aka ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah ya ce duk wanda ya kauda kai daga ambatuna an zikiri ke Qur'ani da sunna da abinda addinin musulunci ya zo da shi ka kauda kai kake aiki da abinda Allah ya zo ya yi umarni da abin da manzo Allah ya koyar kowa ya bijire aka saba wa Allah to fa inna lahum ma'ishatan dan mutane za su zama cikin rayuwa mai kunci da tsanani saboda mai kaucewa shari'a Allah da umarnin Allah da namun Allah fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma a ranar kiyama kuma za a tashi irin wannan bawa a matsayin makawo a makanci duk da a duniya yana gani sai ce qala rabbi ma ni a'ma wa qad kuntu basira ya Allah me yasa ka tashi ni a makaho alhalin da ina gani a duniya sai ya ce me limasharta ne a makaho qad kuntu basira qala kadhalika atatuka ayatuna wa nasita sai ya ce ai kamar haka ne ayoyin a duniya suka zo maka ka manta da su kai kun dan kwashe gudu da wannan ah, ayoyin Allah za a ce Allah ya ce ba za ka yi aiki da abin ba annabi ya ce ba za ka yi aiki da shi ba to wa kazalika al-yawma tunsa Allah ya ce to kai ma yau a yau za mu mantar da kai a cikin wuta a manta da rayuwarka a jefa ka cikin wuta a manta da labarin kamar yadda ka manta da ayoyin Allah to kaga ashe biyayya ga Allah mabukin sarki shi yake sa a samu aminci zaman lafiya da kuma wadatuwar abinci da abin da yake na arziki ba kun yi na wuta na gafara ka ce ku nemi gafarar ubangiji domin shi ne yawan gafara ne sai aka ce musu sama alaikum tarara duk da an kuma ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا zai sauka muku da ruwa mai yawa daga sama sannan zai azarta ku da 'ya'ya zai azarta ku da arziki zai azarta ku duk da abin da kuke nema saboda mai istighfari istighfari neman gafara Allah istighfari ba abin da baya janyo bawa na arziki to shi yasa ana aka ce idan kuka tuna wannan ni'imomi da Allah ya muku ya ku shawa to dan haka ya kamata ku bauta ubangijin wannan ɗaki ba ma shawa ba kowa wanda zai zo bayan shawa ana kira wannan aya tana kira zuwa gare shi Allah ya baka abinci da daɗi ba daɗi za ka samu abin da za ka ci ko ka gode wa Allah da daɗi ba daɗi yankin da kake ciki akwai zaman lafiya an ta haɗa akan wasu yankoki wani yankin garuruwa da ake rashin zaman lafiya da tashin hankali to kai ba ka ciki da gode wa Allah su kuma kai musu addu'a Allah ya yi musu wannan ni'ima ce inda kake ana zaman lafiya za ka je kai sallah za ka je kasuwa za ka je wajen aiki za ka je ko'ina cikin aminci insha Allah wannan ni'ima ce babba idan ba mu manta ba shekarun baya da kuke cikin tashin hankali na bamamai da ake samu kaga ana cikin tashin hankali ba ka da aminci duk inda ka je kana tunanin ba za ka dawo ba akan titi an tsaya a junction ana tunanin kafin a bada hannu a sa kowa ya mutu a sallah an zo kamsu salawatu ɗarɗar ake sallar juma'a dardar ake a makarantu dardar ake jami'o'i a hall da sauransu da tiyata duk ana ana karatu ba a tunanin za a fita lafiya tunda duk an sa kuma kwamitin a nan to haka Allah ya kawo wannan aminci wannan babban aminci zaman lafiya zaman lafiya idan da abinci ba zaman lafiya ba wani ba ma'ana wannan ya zanto tashi hankali duk abin da za ka samu a duniya idan babu zaman lafiya to wannan ya zama ba ba ba saboda me akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu ya kasance idan ya je makabarta yana addu'a ga wanda suke mamata a kwance a cikin kabari sai ya ce assalamu alaikum ya ahlan biya min al-mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiya sai ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku mu'mine da kuke kwanta a wannan gidaje na kaburbura mu'mine da musulmai aminci ya tabbata a gare ku wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma muna nan insha Allah za mu zo mu haɗu da ku lokacin mu ne ba muna towa sai ya ce nas'alullah lana wa lakum al-afiya muna roƙa kanmu da ku zaman lafiya hatta shi a cikin kabari ana buƙatar mai zaman lafiya shi yasa nas'alullah lana wa lakum al muna nema wa kanmu zaman lafiya mu da muke rayuwa a duniya da kuma zaman lafiya a cikin kabarin duk wanda ya zama yana cikin tashin hankali a cikin kabarin sa ba zaman lafiya ya shiga ka zauna lafiya a kabarinka cikin aminci ba azaba ba hukuma ba sauransu to shi ne maza Allah yake roƙa mamata zaman lafiya hatta a cikin kabarinsu to shi yasa ana aka ce fal ya abudu rabb hadzal bait bauta ubangijin wannan ɗaki na ka'aba allazi atamahu min ju'in wa amalahu min khawf wanda ya amintar da su daga yunwa da kuma mai tsoro to shi sa aka ce bauta ubangijin wannan gida sannan Allah maɗaukin sarki ya buga misali a wata aya a cikin suratul nahal kenan inda Allah yake cewa وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah maɗaukin sarki ya buga misali akan wata alƙarya wacce ta kasance aminatan mudma'innatan alƙarya ce wacce ta zamto akwai aminci a garin zaman lafiya ga jin daɗi ga komai ya aci ko ha rakatan min kulli makan arzikin wannan ƙasa yana zuwa musu ta ko'ina cikin ni'ima da jin daɗi da sauƙi ba ka fara bi an billahi saboda haka sai suka shi wani ilimin da Allah ya yi musu dalilin saba masa da bujirewa Allah wannan ni'imomin da suke sauka a tare da su koyaushe sai aka ce fa za ka Allah ba sa da dui wal khawfi bima kanu yasna'u sai Allah ya dandana musu tufafin yunwa aka ce tufafin yunwa libasal da wal khawfi da tsoro bima kanu yasma'u saboda abin da suka kasance suna aikatawa na sako inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane halin da suke ciki har sai in sun canja da kansu abinda ake nufi wannan yana yana iya daukar ma'ana guda mutane suna cikin ni'ima da jin daɗi da zaman lafiya to idan suka bijire wa Allah suka saba masa sai ya ɗauke wannan ni'ima ta koma azaba da tuba na farko kenan na biyu idan mutane suna cikin kuba da azaba da tashin hankali da rashin aminci to sai suka yi biyayya ga Allah to sai Allah ya ɗauke wannan kuncin da takura sai ya canja musu da aminci da alkhairi to inna Allah la yaghayyiru ma bi qawmin hatta min yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja da kansu to su ma anan waɗannan ma'abota alkarya dalilin sabon Allah sai Allah ya ɗauke wannan ni'imar tasa sai aka ɗanɗanan musu yunwa da tashin hankali libasal ju'i yunwa wal khawfi da tsoro bi ma suna yasnabu to saboda me dalilin abin da ya kasance suna aikatawa can idan muka koma suratul sabai Allah mahukumin sarki ya ba mu labarin sabi'awa wanda sun kasance da Allah yake cewa لقد كان لسبب في fi آية aya عن يمين وشمال wa من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة baldatun غفور أكتي لقد كان aka ce مسكنهم آية fi aya ya kasance ga waɗancan mutane sabi'awa a gidajensu akwai aya Jannatani an yaminin wa shimal suna da aljannati ma'ana korafu da gonaki da shukoki dama da hagu ko arziki na zuwa ulubin rizq aka ce rabu kuma shi washkuru ku ci daga cikin daga cikin arzikin ubangiji ku gode masa kada ku gudunce masa ta yaya za ku gode wa Allah in yi maka ci wannan arzikin ka bauta masa kan biyayya a gare shi kula sai aka ce ulubin rizq rabbikum washkuru lahu baldatun tsayibatun wa rabun ba sai ya zanto gari ne wanda yake tsayiba mai tsarki wa rabbul ghafur ubangiji kuma bai gafara fa a'rabu sai suka kawo da kai suka saba wa Allah fa arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatai ukulil khamrin wa aslin wa shay'in min sidirin qalil saboda haka aka turo musu da ambaliyar ruwa da magarya da koruma da sauransu maimakon abincin da suke mai rai da lafiya suke ci a da to sai Allah ya canza musu dalilin mai saban Allah da kau da kai daga shari'a, Allah da saban Allah idan muka koma suratul baqara nan ma Allah maɗaukin sarki ya ba mu misali ne da mutanen annabi Musa suka ce lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana ma tunbitu al-ardh min baqaliha wa qissaiha wa tumiha wa adasiha wa basri bayan an ce Allah yana sauko musu da manna wa salwa ko almanna shine abin da yake mai zaki ga zaki kaman zuma ga fari kaman madara da kuma sarwa gashashen tsuntsu a gashi na aljanna idan safiya ta yi abin karinsu za su ci manna da salwa mai ɗumi idan rana ta zo sabo ne zai zo idan dare ya zo nan ma sabo ne kowa ba sa dumami sai dai suka ya sassauka daga sama a cikin kwanukansu amma suka ce lan nasbiru ala ta'ami wahidin ya annabi Musa ba za mu taɓa yi hakuri akan abinci guda ɗaya ba kullum ba canji wadda kula na rabbaka ka roƙa mana ubangijin ubangijin ka yi kurtilana ya fitar a gare mu min matun bitul ardi na daga abin da ƙasa wai take tsarawa ga abin da yake daga mu sai tukunya ta ce a ba ce a banku sai an je an shuka an yi wahala an noma an yi wai min matun bitul ardi min bakali ha na daga itatuwa eh yuka da ake take fitarwa wannan ƙasar wa ha da abin da yake alkama wa adasiha ko da kuma abin da yake na tsirrai da sauran abubuwan da ake shuka wa basari da albasa da sauransu sai aka ce kala a tattabi da nuna lazibu a dinadin lazibu khani shin yanzu za ku canza da abin da yake mafi taskanci da wanda yake mafi alkhairi wa bi domi sura fa ina lakum ma sa'atu ku tafi can cikin gari ku je abin da ku za ku same shi dalilin butulcewar da Allah ya yi ma'ana butulcewar Allah da kuka yi akan ni'imomin da ya muku ba ku gode masu ba ku ma'ana ba ku gode masu ba akan ka'ida Allah la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lashadid idan kuka gode wa Allah ni'imomin da ya muku sai ya kara idan kuka kafurce kuma azaba Allah mai tsanani shi. to shi yasa anan ba aka ce a ah, falyabudu rabb hadha albayt bautawa ubangijin wannan daki allazi aqamahum min ju'in wanda ya amintar da su daga yunwa wal khawfi da kuma tsoro da ga wanda ya muku wannan ni'imomi manya manya shi ya cancanta da ku bautawa bai kamata ku mutunce masa bai kamata ku saba masa bai kamata ku bautawa sa saboda ya amintar da ku ya ba ku abinci duk ƙasar da aka ce ta samu abinci ta fi ƙarfin abinci wannan ƙasa ta samu arziki ta fi karfin abubuwa guda biyu abinci ba a tunanin kowa ya fiya an wuce wajen abinci da kuma mai tsaro ba a magana tsaro wannan ƙasa ita ce ƙasar da take mai arziki domin ba arzikin da ya kai waɗannan shi yasa Allah ya tuna wa Qurayshawa girman waɗannan abubuwa sai ka rasa su za ka ga muhimmancin su idan ka rasa abinci ka samu halin da kake ciki ka samu kanka a cikin yunwa da tashin hankali da rashin tsaro za ka tuna ni'imomin Allah shi suna da girma a gare ka shi yasa da adam koyaushe dinga gode wa Allah aka ce unguru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum ma'ana ko ajdar ala tanzuru ni matalla alaikum ku dinga duba wanda suke kasa da ku a komai kada ku dinga yin duba wanda suke sama da ku idan kuka yi haka kuka dinga duban na sama da ku sai ya zanto kuna wulakanta ni'imar da Allah ya muku kuna ganin ba ta da wata ni'ima wannan ni'imar da Allah ya muku amma yadda da aka ce kullum tana tuna ni'imar da Allah ya maka cewa ba ni'ima ce mai girma Allah ya baka abubuwa ya baka kaza ya baka kaza wanda wani bai da wannan to sai ka dinga godewa ni'imar Allah da kuma godiya a gare shi to shi yasa aka ce allazi mu min ju'in wa mu min khauf wanda ya amintar da su daga yunwa sannan kuma da tsoro insha Allah wannan shine a takaice suratul quraish za mu shiga sura ta gaba insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف معقول بسم الله الرحمن الرحيم ما علاجي ما بسم الله ألم ترى كيف fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga ma'ana shin baka ga yadda Allah ya aikata ga ma'abota giwa ba wannan malikin habasha da ya zamto sarkin habasha din abraha da shi mahamud da abraha da mutanensa yadda za mu karanta kisa su wannan ya kasance a takaice Allah yake magana akan cewa shin baka ga ta yaya ubangijinka ya aikata ga waɗannan ma'abota giwa ba a lokacin da mutanen shi wannan sarkin habasha abraha akwai mahamud da shi abraha da rundunarsa to sai suka gina wani ƙata wajen bauta a wannan lokaci wanda aka ce babban gini ne iya ganinka aka ce in ka ɗaga kanka ma za ka ga ƙarshen wani da za ta iya faɗuwa saboda ginin yana da tsawo ginin alfarma gini mai kyau to dalilin gina shi shine saboda wani suna so su yi wa ɗakin Allah kishiya su juyo da hankalin mutane zuwa ga bauta a wannan ɗakin a wancan ɗakin Allah na ta'aba dalilin su kenan saboda haka ana nan ana nan sai wani mutum ɗaya daga cikin mutanen ƙabilar Kinana sai je ya hada sai a ciki ya yi kazanta ya watsa abin da yake nagarta a cikin wannan ɗakin da suka gina a bangaren alƙiblar to saboda haka sai suka yi fushi shi abarha ya ce to wallahi tun da ya wannan abin sai na je na rushe ka'abar nan da suke kan amari saboda haka sai na ɗauki wannan mataki to shi ne wannan allah yake to alam tara kaifa fa ala rabbuka bi ashabil fil shin ba ka ga yanda ubangijin ka ya aikata ga abota wannan giwa ba to shine sai aka hada kamar yadda zamu ji nan gaba suka hada runduna mai yawa wanda akan jagoranci shi wannan mahamud da kuma shi wannan abraha da babban giwa ya zama hukunci a gaba to haka aka taro domin a rushe ɗakin ka'aba alam yaj alkaidahum fi taqlil shin yanzu Allah bai sanya kaidin su ba makircin su ya zamto a cikin bata wa arsala alaihim tayran Allah ya aiko tsuntsaye a gare su ababil wanda suke jama'a jama'a gungu gungu wannan tsuntsayen da aka turo shi ne Allah ya turo wannan tsuntsaye na wuta sai aka ce tarmihi bi ijarati suna jifan su da duwatsu suna jifa su da duwatsu min sijjin daga yinku na wutar jahannama shine kowanne tsuntsu a tare da shi akwai akwai wannan a wannan tsakuwa guda uku a kafafuwansa akwai guda biyu sannan a bakinsa akwai guda ɗaya haka aka turo waɗannan tsuntsaye da suka doshi ɗakin ka'aba za su rushe shi shine tarmihi bi hijarati suka dinga jifan su da wannan duwatsu yan ƙananan duwatsu ne aka ce kamar ƙwaya yake wannan duwatsu amma tarmihi bi hijarati su jin suna jifan su kowane kafiri in aka jefa masa a kansa sai ya huda tsakiyar kansa ya fita ta duburarsa saboda musifa da bala'i na wannan duwatsu to ne Allah ya turo wannan tsuntsaye tarmihim suna jifan su bi hijaratin da duwatsu min sijjin da yanku wanda yake na wutar sijjin wa ja'alahum aka sanya su gaba daya ta asfin ma'akul kamar karmami wanda aka cinye kamar abin da za ka zuba dabbobi su cicci abinci su cicci abinci su tattake shi to haka aka mai da su aka ringa bin su ɗaya bayan ɗaya wasu suna guduwa wanda suka gudu ko da sun gudu to suna cikin tafiya sai su ga gaɓoɓinsu suna yayyankewa hannunsu ya yanke kafarsu ta yanke jikinsu ya yi kuntuwa kuntuwa kamar yadda shi abarha shi ma ya gudu sai da ya shiga cikin can garin nasu ya ba su labarin da abin da yake faruwa sai jikinsa ya dinga yayyankewa kuntuwa kuntuwa kuntuwa shi ma da tashi ya halaka ko da ka fita daga wannan waje da rauni to za ka kai labari to haka Allah ya turo wannan tsuntsaye suka halakar da su don kare mai ɗakinsa na ka'aba kuma Allah ya alƙawarin dama zai kare ɗakinsa kuma a wannan shekara ake ce mata amul fi shekarar giwa a ita aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi bayan shekara bayan kwana hamsin da wannan abun aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara to shi yasa ake ce mata an haifi manzon Allah a shekarar giwaye dalilin abin da ya faru na wannan sarkin abraha ma'ana sarkin habasha shi abraha da sauran rundunarsa to shi ne Allah yake ba mu labari a cikin wannan sura bayan Allah madaukakin sarki ya yi ni'imomi ga su waɗancan ƙuraishawa na daga abin da Allah ya siffanta a gare su cewa ba Allah ya muku ni'imomi ya amintar da ku daga yunwa da tsoro musamman wannan tsoron wannan sura tana tare da ni'ila da a hadasi bayan wannan sai ni'ila ita za ta sake da ita ce sake fassara maka alamtar kai bayan an ce fada alahun ka asfi ma'aku sai aka ce da ila fi quraish da abin da suka saba shine mai ila fi ta shitai wasu tafiyar da suke a lokacin wannan sanyi da kuma bazara sai aka ce faliya abu rabba hazal bait to dan haka su bauta ubangijin wannan ɗaki saboda mai wancan ni'imar da ya musu da maya da aka yi da sarkin habasha duk suna gani an yi a gabansu allah ya tseratar da su suka kubuta to don haka ku bauta ubangijin wannan ɗaki na ka'aba zai a ƙa'abu min ju'in wanda ya amintar da su daga yunwa min ju'in wa amalan min khawf sannan kuma ya amintar da su daga tsoron wancan sarkin habasha da rundunarsa domin an ce a lokacin da suka shigo wasu daga cikin manya-manyan shugabanni na Qurayshawa sun zo sun hada su da Allah sun ce za mu ba ku kyaututtuka da abubuwa masu tsada ku koma wannan ɗakin babban ɗaki ne na Allah ne ku yi haƙuri duk abin da kuke so za mu ba ku kan ku aiwatar da abin da kuke so ku aiwatar suka ce a'a ba za su yi ba saboda haka ce suka ce to shikenan sai suka ce to kowa ya fita daga cikin wannan gari saboda shari zai faruwa wannan ɗakin Allah ne duk suka gudu suka hau zuwa a wajen makka suna jiran kuma mai zai biyo baya shi ne sai Allah ya turo wannan duwatsu suka rinka halakar da su bayan wanda suka suka rinka guduwa suna bin can wanda suke kan duwatsu dan ma Allah ya sa azaba ta rinka bin su tana halaka su to shi yasa anan Allah yake nuna musu ma'abota wannan gari ma'ana shawa kenan ana nuna musu ni'imomin da Allah ya musu su bauta wa Allah dalilin kubutar da su da daga wannan sharri lima ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna fi zalika al'am aka ce izza ka aqrabu halan mimma kana alai quraish min ibadati al-awthan lakin hadha min babil irhas irhas wa tawdi'a lima ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka ce to ya ku quraish ku tuna wannan ni'imomin da Allah ya muku ga babban ni'ima kuma an turo kun manzon Allah a cikin wannan shekara bayan tseratar da ku daga wancan babban shari'a to kuma ga babban ni'ima rahama da duniya gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aiko ka bayan aikin Allah sai da sai ka zanto rahama ga duniya gaba daya rahama ga duniya gaba daya an haife shi a shekarar giwaye fa ina fi zalika al'ami wulida ala asharil aqwali wa lisani halil qadar a wannan shekara aka yi kuma da Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan abraha ya kasance bayan an gama shiri da wannan mummunan ƙudiri nasa za a je a rushe ɗakin haɓa saboda wannan abin da ya kudurci aka tafi da runduna runduna wacce take mai tsananin yawan gaske domin a je a rushe ɗakin ka'aba a tare da shi akwai wata giwa wacce take mai girma mai girman gaske a cikin wannan randuna saboda haka aka ce ba a taɓa ganin giwa irin wannan mai girma ta da ita za a je rushe ta ba ita za a tura a ce ta tafi da gudu ta rushe ɗaki saboda yadda ɗakin ta ba kake ganin sa yana da girma ba kowane abu ne zai iya rushe shi ba saboda kwarinsa da girmansa saboda haka shi wannan mutumin wanda yake jagorantar giwar yake tura giwa shine mahmud tare da shi wancan mutumin abraha a cikin rundunar gaba ɗaya suka tafi bayan an tafi aka ce sun kasance a bayan wannan giwa akwai wasu giwoyi ma guda takwas bayan wancan babban wasu kuma ce a sun kai kusan giwa goma sha biyu saboda haka aka tafi domin a rushe ɗakin ka'aba ne ya ji alu a salasila fil arkan wasu da ofi wani unikil ثم يجر ليلقى الحائط جملة واحدة to da aka zo kusa da ɗakin Ka'aba ko da aka sai aka rike linzam wannan babban giwa shi wannan bawan Allah yana kai ya ja ya ja wannan linzamin giwa ya yi mata tsawa ya daka mata tsawa domin ta tafi da gudu ta rushe ɗakin Ka'aba karo ɗaya ma'ana rushewa ta tafi da gudu ta rushe shi a lokaci ɗaya saboda haka lokacin da larabawa suka ji cewa fa da waɗannan mutane sun zo za su rushe ɗakin ka'aba sun zo kuma da babban al'amari sai suka fita suka fito daga cikin manyan manyan wannan larabawa ma'ana a kan liyaman kenan wa mulukuhum suka fito suna hada suna hada cewa ku yi haƙuri kada ku aiwatar da wannan ɗabi'a ta ku amma duk da haka ba su ji ba kuma arsala abdul mutallib harkatan halqatal ba saboda a wannan lokaci Abdul Muttalib sai zo sai rike irin kofar ɗakin Ka'aba din nan suka fito da manya-manyan wannan mutane na Qurayshawa suka yi ta addu'a akan cewa Allah ta kare wannan ɗaki naka ka kare wannan ɗaki naka suka yi ta addu'a akan cewa Allah ya kawo musu ɗauki an yarda a annil baiti saboda haka haka suka yi ta addu'a bayan sun gama addu'a sai suka je suka rufe ɗakin ka'aba da suka rufe sai suka fita zuwa kan duwatsu suka fita kan duwatsu domin su ga abin da zai faru zai biyo baya to da aka waye gari shi abraha sai shiri domin shiga garin makka don ya aiwatar da wannan mummunar aƙida tasa a tare da shi kuma akwai wannan mutum da ake kiransa Mahmud to da suka taho da wannan giwa suka iso da ya zo ya hau kan wannan giwa da ma yana kanta wadda rabul fila liya kuma fa'aba to sai zo tana zuwa dab da ɗakin Ka'aba sai ta faɗi wannan giwa yayi yadda ke ta yi mata bayawa yadda ke ta yadda ke ta amma ta ki tashi sai ta tashi in aka fara tafiya sai ta sake rukuna ta rusuna ta kwanta sai aka gwaggwada sauran bangarori aka gwada nan bangaren sai aka tace aka gwada nan bangaren sai aka tace amma da an doshi ɗakin aba sai ta kwanta duk dukan da za a yi mata ta tashi akai akai wa adun kuma haji lahu bi Maraƙi. saboda haka a wannan lokaci giwar saboda girman da yake gan take gani na ɗakin Allah ita kanta tana ta kuka tana ta hawaye saboda mai girman ɗakin Allah ba za ta iya zuwa ta wuce ɗakin ababa kaga dabba mai hankali kenan har ta fi su hankali saboda ta san girman Allah domin akwai mutanen da dabbobi sun fi su Allah ya faɗa wa ga kana nan wal abal ko kamar dabbobi suke kisu ma dabbobi lalacewa su kafai saboda dabba ta san abin da zai amfane ta abin da za ta ci da yadda za ta je ta nemi abinci da yadda za ta yi abin da zai amfane ta a rayuwa ba amma su kafai ba lalacewarsu ta fi dabbobi ta fi ta dabbobi saboda haka wannan dabba giwa akai akai da je ta rushe ɗakin aba, amma ta ki saboda haka fa wajadu raji'an ila yam fa qama yuharwil wa wajadu ila sham fa fa'ala misla zalika wa wajadu ila mashriq saboda haka a wannan lokaci ana cikin haka wa arsalallahu alaihim dairan min al-bahr amsali amsalil fadaif wa wa wa bilsan ko da haka sai Allah ya aiko wasu tsuntsaye a tare da su wanda suka zo a tare da su akwai farata wannan tsuntsayen a bakinsu akwai tsakuwa a kafafuwan kowanne akwai tsakuwa kowanne yana ɗauke da tsakuwa guda uku ma a kulle da'irin min ha ba a jari kenan ya hawa ya da kowane tsuntsu yana ɗauke da duwatsu guda uku a aka ce hajarun fi min qarihi wa hajarani fi rijlaihi akwai dutse a bakinsa ko batan bakinsa kenan wannan eh abin da yake na bakinsa da kuma wannan kafafuwan nasa guda biyu to haka suka tau dutse ne wanda yake jajawur jajawur na azaba kuma ya kasance ɗan ƙarami ne kai ka ce kamar alhams wal adas shine ya kwaya ƙaramin kwaya haka ya zo haka suka zo wannan tsuntsaye a babir. jama'a jama'a jama'a jama'a jama'a da yawa gungu suka dinga zuwa suna ta jifansu a kawunansu suna ta jifansu a kawunansu to da haka har sai da suka dinga jifansu in tsakuwa ta faɗa kan kafiri ta tsakiyar kansa sai ta tsaga ta fita ta duburarsa sai ya faɗi ya ragargaci ya mutu sannan ya zo a cikin abin da aka rawaito daga alwakili yake cewa sun kasance lamba ta ta'ibu لدخول الحرم وهيئوا الفيل جعلوا لا يسبقونه إلى جهة من سائر الجهات الا ذهب فيه saboda haka a lokacin da waɗannan mutane suka shigo don rushe ɗakin ka'aba sun gaji sun daki wannan yiwa taƙi sun dake ta sun dake ta to sai suka gaji domin in suka suka biyar da ita nan ɓangaren sai ta tafi in aka biyar da ita nan ɓangaren sai ta tafi amma ɓangaren ka'aba ne ba za ta tafi to a wannan lokaci sai aka ce bai za nuhu ila haram raba da wasaha lokacin da suka tuhu da wannan giwa in suka fuskantar da ita bangaren ka'aba sai ta kwanta ta yi kuka ta yi in ta yi tafiya sai abraha ya dinga dukanta ya dinga dukan wannan ya dinga jan linzamin wannan giwa domin ko ta tafi da sauri ta je ta shiga ta rushe wannan ɗakin ka'aba saboda haka a wannan lokaci wa ta'ala da fasul fi zalik aka dade ana ta wannan al'amari haza wa abdul muttalib wa jama'a wa jama'atu min ashrafi makka ihim al-mut'im bin adi to sai ga abdul muttalib da wasu mutane daga cikin manya-manyan mutanen makka daga cikinsu akwai mut'im bin adi da amru bin a'is bin imran da bin ah, sayyid bin makazum da mas'ud bin amr at-taqabi suka zo suna jiran suna kallon al'amari ikon Allah abinda zai faru da waɗannan mutane da suka zo domin rushe wannan ɗakin Ka'aba wa ma za ya kuluna min amril fil wa huwa al-ajabul ijab wa bainama hum kazalika idh asallahu alaihim tayran ababil qita'an an sifra duna al-hammam wa arjaluha amrun saboda haka suna nan ana jira suna kallon ikon Allah sai ga Allah ya turo wasu tsaye gungun jama'a jama'a suka zo yanki yanki wanda ba su kai tantabara girma ba haka Allah ya turo su a kafafuwan su akwai wannan duwatsu a bakunan su akwai wannan duwatsu haka suka zo suka dinga jifan su da wannan duwatsu har suka halakar da su a wannan lokaci laisa kulluhum asabu kul azab isaati a wa'ina bal minhum man halaka sari'an wa minhum man ja'ala yatasaqal ruwan ruwan wa hum haribun aka ce ba dukan su ne suka halaka ba a wannan lokaci wasu daga cikin su sun mutu a wannan lokaci kai tsaye wasu kuma daga baya suka mutu bayan sun tafi sai suka ringa yanke jiki suna faduwa guduwa guduwa jikinsu yana faduwa yana yankewa jikinsu yana faduwa yana yankewa to har dai lokacin da shi ba abraha ya zanto ya zo ya fita daga wannan gari da gudu to sai da ya je garinsu shi ma sai ya faɗi a dabarsa ta ringa faduwa gaba gaba daga nan kuma shi ma ya halaka Allah ya halaka da shi dalilin wannan to shi yasa aka ce ba bari abu kudu rabba hadal bait waccan sura kenan anan kuma sai aka ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga abinda ubangijin ka ya aikata ga abota wannan giwa ba wa ja'ala sai aka ce alam yaj'al kaydahu fi tadlil shin bai sanya wannan makircin nasu ya zamto a cikin bata ba wa arsala alaihim tayran ababil sai aiko tsuntsaye a gare su wanda suke ababin jama'a jama'a gungu gungu suna jifan su bi ijaratin da duwatsu min su jilin daga yinku wanda yake na wuta to saboda haka shine abin da ake nufi min su je wajen alahum sai aka sanya su a asbi ma'qul kaman karbami wanda aka cinye haka aka mai da su ababil shine shatta mutatabi'a mujtami'atu shine wanda suke mutatabi'a tsuntsaye da wannan sun wuce sai wannan su biyo baya da wannan sun wuce sai wannan su biyo baya shine abadi tsuntsaye da aka turo mutatabi'a a jere kamar da Allah ya cewa kamar lam ya fa siyam shahrayn mutatabi'ain ko wanda bai samu damar yin wata ba sai azumi na wata biyu a jere to shine mutatabi'a tsuntsaye suka dinga zuwa a jere a jere a in wannan sun wuce sai wannan su biyo baya shine wa arsala alaihim bayran ababil tarmihim bi hijaratin min sittin ya zo daga abi sufyan daga ubayd bin ubay yake cewa alama arada Allah an yi ashabal din lokacin da Allah madaukakin sarki ya nufin zai halakar da waɗancan ma'abuta giwa ba su alaihim fayran sai aiko wannan tsuntsaye a gare su a tare da kowane tsuntsu akwai duwatsu guda suka dinga jifan su suka halakar da su faja'at hatta wasafat ala ru'usi sun masahat wa alqat ma fi ardiha wa manakiri da haka da tsuntsaye suka zo sai suka dinga jefar da duwatsun da suke hannayensu da wanda suke bakunan su wa ba'asallahu bijawata min sijil Allah ya turo musu wannan duwatsu wanda suke na yanku na wutar jahannama aka dinga jefan su da su ne fajan alahun na askin ma'akul ko sai Allah ya sanya su suka zamto kamar tarmami wanda aka cinye aka ya zamto an gama da su sun zama labari sannan abin da yake a wannan shine wal ma'ana anna Allah subhanahu wata'ala ahlakahum wa dammarahum bi kaydihim وغيظهم لم ينالوا خيرا وهلك عامته ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريب كما جرى لملكهم أبرهة ولملكهم أبرهة aka ce to anan shine da aka ce faja alahum ka asim maqul Allah ya sanya su kaman kamar karbami wanda aka cinye ana nufin Allah ya halakar da su ya rusa su ya ya gama da su ya duk wani makirci nasu a rushe shi ba wani wanda ya koma da alkhairi a cikinsu ce sai da aka halakar da su dukansu ba wani wanda ya koma wanda zai ba da labari a cikinsu ba a bashi ko da ma ya koma zai ba da labari to sai da rauni zai koma kuma daga ƙarshe ya mutu kamar yadda shi abarha shi ma kaga sai da ya gudu da rauni a jikinsa sai da ya shiga ya ba su labarin abin da ya faru sai aka kuma jikinsa yana ta yankewa yana fama gunduwa gunduwa gunduwa gunduwa shi ma sai halaka zuciyarsa ta fashi in sada'a sadru an kalbi zuciyarsa wannan abu da yake a girjinsa ya tsage zuciyar ta fa kuma yana sadi ya katattali na jikinsa lokacin da ya kai sana'a a kenan da ya kai ba su labari to sai Allah ya nuna musu wannan aya dalilin me wannan kudiri nasu na rushe ɗakin Ka'aba a takaice wannan sura tana nuna mana cewa shi fa Allah idan ya tashi ikonsa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun idan ya nufin zai wani abu yana cewa ne kasance kuma sai kasance wannan al'amarin kafin kintawa da bismillah Allah ya kan ba bayan sama irin wannan walantana kuma ce Allah mahalicci kamar lokacin annabi Sulaiman kaga Allah ya bashi mulki dan abubuwa da yawa da aljanu da mutane da tsuntsaye da halittu da komai Allah ya bashi mulkin su saboda haka wannan wannan baiwa wannan kai wannan basaraki ya bilgis lokacin da ya ce wa zai zo mun da wannan gado nata bayan an tura wata faƙadar tsaira faƙala mariya la arzuhu da amtana min al-ghaibin لو عذبنه عذابا شديدا او لعذبنه او لياتيني بسلطان مبين saboda haka aka nemi huda aka rasa ya ce to lallai da wa'aziban da azaban shadidan Inda ya dawo sai dai masa azaba mai tsanani aula azba hannahu ko in yanka shi aula ya atiya ni bi sultanin mubin ko ya zo da wata hujjar da ta saya ya makara bai zuwa wacce take mabayyani ba makasa gaira ba'idin kamala hatta malam wajidu wajidta min sab'in bi na ko da haka dan lokaci kadan sai ga hudu da ya zo ya ce to na je wani gari ne inni wajen tumur atan tamlukuhum na je garin da na samu mace ce take mulkar su inni wajen tumur atan tamlukuhum wa wuce min kulli shi an ba ta komai na rayuwa na jin daɗi wala ha arufin azim yana da kuma karaga gado wanda yake na girma na mulki wajen tuha wa kauma ha ya tudu da shams min dunillah amma na same ta da mutanensu suna bauta rana kuma bayan Allah وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون to saboda haka sai aka ce to abinda ake mana yanzu ya kawo huda huda za a baka wasiƙa a rubuce ka je ka jefa musu a rubuce cewa inna ummi sulaimana wa inna usna rahman sai take cewa a qalat ya ayyuhal malaku qalat ya ayyuhal malaku indi ulqiya ilayya kitabun karim an an jefo mu wani rubutu wanda yake na karamci cewa inna ummi sulaimana wa inna bismillahir rahmanir rahim cewa daga annabi Sulaiman wanda rubutun yake da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'ala alayya wa alayhi musulmi cewa ki zo ki shiga musulunci da ke da mutanen ki. ku daina bautar rana to daga ƙarshe ta shirya aka yi karaga aka haka komai za a tome wajen Suleiman to a wannan hanya ta su ta tahowa sai annabi Suleiman yake cewa waye zai zo mu ayyuku bi atini bi arshi qabla an yi ya'tuni musulmi. ko waye zai zo da wannan al'ashin nata wannan gadan nata na alfarma na mulki kafin su karaso daga wannan garin nasu Kawai an ya'tuni muslimin qala ifritu min al-jinn ana atika bi qawla an taquma bi maqamik ifritu min al-jinn yake cewa zan zo muka da shi kafin ka tashi daga dan wannan zama da aiki. ko saboda haka yace to qala allazi indahu min al-ilmi ana atika bi qawla an yartar da yartada ilayka darbuk wanda aka bashi ilimi daga cikin wannan aljanu sai ce zan zo muka da shi kafin kintawa da idan kafin ka kinta ido zan kama wannan gado wannan mara abu mustakirran inda ru qala hadha min fadli rabbi kuwa li a ashkur an akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun yana kinta idan sai ya ganshi mustakirran inda ru ga gado an riga an kawo shi saboda haka ita kuma ta zo bayan ta shigo aka ce kala a haka za a rufik kalat ka an hudu ko ta ce kamar shi ko tana mamaki ai wannan gadon kamar nawa to da ƙarshe dai ta ce inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin ma mu shaide magana da muke anan shine annabin Allah in zai sa ai masa abu a cikin kiftawa to ina ga Allah mu cikin sarki ta ga min Allah shine yake sama da komai shi yasa aka ce a alamtar kai ko ala rabbuka bi ashabil fi shin baka ga abin da ubangijin ta ya aikata ba wa'annan waɗannan mutane mu abuta giwa ba alam ya ja'al kaidahu fi taqdim shi bai sanya wannan makircin nasu ya zama a cikin bata ba ne alam ya ja'al kaidahu fi taɗi wa a rusala alaihim fayyarar abad haka aika tsuntsaye a gare su ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a wurin gungu tarmihim suna jifan su bi da duwatsu min sijil daga wannan yunku na wuta faja'alahum asmi maqul aka sanya su ka zanto kaman kalmami cinyayye wanda aka cinye su domin bi ba ga aula cewa Allah madaukakin sarki shi yake da iman komai duk wanda kaga Allah ya daga mai kafa ta lala yake masa inna kaidi matin ko wa umli lahum inna kaidi matin Allah yana jinkirtawa yana daga kafa da azzalimai da masu sabo amma in ya tashi kama su to kuma kamun Allah mai tsanani ne wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid kamar haka ne Allah yake kama alƙarya wacce take az-zalima inna akhadhahu alimun shadid hakika kamun Allah wanda yake alimun shadid mai radadi ne mai tsanani da wanda ya kama to anan ma sai aka nuna cewa idan Allah ya tashi halakar da al'umma yan sakanni sun yawa an halakar da su in ka kana sako ana ƙara ma lafiya da jin daɗi da arziki to Allah ta lalaye ba ba wai dan Allah bai sani ba ba kuma dan Allah ya yarda da abin da kake yi ba ne wannan ba ba ya nuna cewa Allah ya yarda da abin da kake yi kamar fir'aun ko kaga ba abin da bai ba kullun cikin lafiya baya ciwon kai baya rashin lafiya ba abin da bai ba yace ma ana rabbukum al'ala ni ne mafi girman ubangiji ma akwai akwai wasu allolin ce ni ne sama su rabbukum al'ala yace ni ne ubangiji madaukaki idan ma akwai wasu allolin uba abin da ne ba da mulki da arziki da komai Allah ya bashi har sai da lokacin da Allah ya zo kama shi hatta idza adraka al-garb qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin da ruwa ya zo masa a makoshi zai shanye shi zai nutsar da shi ya ce na yi imani da irin abin da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana min al-muslimin ni ma ba yanzu na ana ce musu bai al'ana wa da sai ta kun tafi al-musli Allah ya ce sai yanzu alhalin da ka kasance daga cikin masu barna ma'ana ka saba wa Allah ka yi barna kai abin da kai fal da nadjika bi badalika kuna liman kalfa aya to ayo yau za mu tseratar da kai iya jikin jikinka amma domin ya zama aya ga wanda za su zo a bayan ka fara'in da za su yi wani fir'auna da mai irin ɗabi'a ta fir'auna to ga aya inda ga irin wannan to ga irin aya da ta faru akan shi fir'auna in ka bi tafarkin sa kai ma da sanduwa ka faɗa. irin wannan halaka kamar yadda ya fada da kuma su waɗannan ashabul ma abota giwa su ma ga ƙarshen su yadda ya kasance wannan shi ne a takaice lokaci yayi akwai ƙarin bayan da ta insha Allah lokaci na gaba za mu ci gaba Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya azumin mu da addu'o'inmu da sallolinmu da ibadunmu da wannan wata Allah ka karfa mana Allah ka karfa mana Allah ka yafe mana waɗanda suka mutu Allah ka tukan su Allah ka musu rahama mutuwa an ta mutu Allah ka sa musu kare imani Allah ka sa mu aljanna Allah ka sa aljanna cikin hukumar mu baki da ya ubangiji wannan sharurruka da musiba da tashin hankali da rashin tsaro da ake fama da shi Allah ka yaye mana Allah ka kawo ɗauki. Allah ka kawo mana dauki Allah ka yaye mana Allah ka kawo zaman lafiya da arziki da wadata da sauki da saukakar abubuwa Allah kawo mana ba da halin ba Allah mun tuba zuwa gare ka Allah ta yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum